Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin sa ido a kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa a kan yadda makamai ke shigowa ƙasar daga Libya. Tare da yin kira ga hukumomin ƙasar da su tashi tsaye don kawar da matsalar. Sai dai wasu na cewa ya kamata su ma jama'a su ba da gudunmuwa wajen magance matsalar. kowane gida yana da bindiga wannan danshin ne a ba da kyau ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai wannan ya kamata mu tashi sai mu duka za ku ji karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar ogun a kudu maso yammacin najeriya ta lashe takobin kamo bata garin da suka bankawa ofishin hukumar zaben inec wuta a garin abeokuta sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri hare-haren da rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a ukraine kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron birtaniya ke fitarwa a kulle yaumi game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ci gaba da mai da hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar rasha na kai hari akan farar hula tun daga ranar goma ga watan oktoba rasha ta kai hari a kan ukraine tare da wani aikin kai hare-hare a kan kayayyakin wutar lantarki mummunan hari na baya-bayan nan da aka kai shine na ranar 31 ga watan oktoba wanda ya hada da auna injin wutar lantarki na cikin madatsar ruwa a karon farko in ji wani rahoton da aka wallafa a shafin twitter harin ya haifar da barna sosai a tashoshin watsa wutar lantarki tsare-tsaren ɗauke wuta da na shirin gaggawa sun zama ruwan dare a sassan ukraine tare da yin mummunan tasiri a kiev sojojin ukraine sun sake kwato garuruwa sama da arba'in a kudancin kasar in ji shugaba volodymyr zelensky a jawabin sa na jiya alhamis yayin da ita ma rasha ta sanar da cewa tana jinye sojojinta daga kersin amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata waɗanda kudinsu ya kai dala amurka miliyan uku da dubu ɗari hudu daga ƙasar pakistan bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar kire kere ba amurkin ba indiya da kuma wasu binciken laifuka ofishin lauya na gundumar manhattan a jihar new york ya sanar a shafin na yanar gizo a jiya alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga subhash kapoor inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya. sanarwar ta ce kapoor da abokan haɗin bakinsa sun yi fasa fasakwaurin kayayyakin tarihi da aka sace a manhattan inda suka sayar da su ta ɗakin hotunansa mai suna art of the past sanarwar da amurka ta fitar ta bayyana cewa an tsare kapoor da abokan haɗin bakinsa da ke indiya mutum biyar a gidan yari da ake tuhumar su a ƙasar ta kudancin asiya tun a shekarar 2011 bisa zargin su da laifin sayar da kayayyakin tarihi na indiya da aka sata a makon da ya gabata an tabbatar da aikata laifin akan mutane shida kana an yanke musu hukunci hukumar lafiya ta duniya ta who ta ce ebola ta bazu a gundumomi takwas na kasar uganda an gano barkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan satumba alkalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar ebola a uganda zuwa 157 ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu wannan dai ya kawo adadin mace-macen har kusan kashe 40 cikin 100 kasar da ke gabashin afirka na samun karuwar cutar ebola da ake kira nau'in sudan wadda ba ta da wasu allurar rigakafi na hana yaduwar cutar duk da haka who ta ba da rahoton cewa an gano jerin rigakafi guda uku waɗanda za a gwada su a cikin jerin gwaje-gwaje a uganda sai dai ba a bayyana ranar da za a yi hakan ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau juma'a shugaban amurka joe biden yana halartar taron kolin majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira cop 27 a ƙasar misra ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da amurka ta yi maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abin da kasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa kasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su misali kasar pakistan tana buƙatar jiya cikin gaggawa daga sauyin yanayi da ya sanadiyar ambaliya da ta addabi kasar kana ta haddasa asaran biliyoyin daloli a cikin wannan shekara a ƙarshe iyalan dan fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya a masar da ke ɗaure a kurkuku ala abdul sun ce jama'ai sun sanar da su cewa abdul ya yi jinya iyalan sun ce hukumomin ba su yi musu takamammen bayani ba game da yadda lamarin ya kasance Batun jinyar nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Abdul Fattah wanda ya shafe watanni da dama yana yajin cin abinci ya yanke shawarar daina shan ruwa a ranar Lahadi a daidai lokacin da ake bude taro na sauyin yanayi na COP27 a Masar. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun isa masar don halartar taron cop 27 sun kuma yi magana game da abdul fatah a tattaunawarsu da shugaban masar abdul fatah al-sisi hukumomin gidan yarin sun hana wa lauyan abdul fatah damar ganawa da shi kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da rahoto cewa babbar sakataren kungiyar kasa da kasa ta amnesty agnes kalamat ta kira da abba abdul fatah likita mai zaman kansa.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 Ƙungiyoyin sun kuma buƙaci hukumomi su sake sabon salo wajen yaƙi da safarar makamai a Nijar. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Agadez. rikice-rikicen da ke faruwa a kasar libya sun taimaka sosai wajen yawaitar yaduwar miyagun makamai ta cikin sauki wanda daga ƙarshe ke shiga hannun masu tayar da tarzoma da 'yan bindiga da sauran miyagun mutane mafari kenan da wasu ƙungiyoyi na kasar niger suka buƙaci ga gwamnatin niger ta sauya salon yakar masu safarar miyagun makamai ibrahim isufu shugaban wata kungiya a niger duk ƙasashen da suke kewaye da mu lalle makamai suna shigowa mafi yawa da libya ne suke shigowa an tabbata daga can ne suke shigowa yawanci gwamnati ya kamata yara matasa wanda ba su da aiki wanga su ne ya kamata ɗauka a koya musu kowa ya tsare eh, region ke haka muka gani ya dace mu a nazarin da muka yi sai da haka za ta samu ta samu ta ciwo kan yakin nan eh, mun sha gai makaman da suke shigowa da su ne ake amfani ake tace hankali ne dai aka samu aka tsare su in ba su a shi kenan a jerin shawarwarin da suke bayarwa kungiyoyin sun gargaɗi gwamnatin Nijar da su bi hanyoyin lalubo mafitar rikice-rikicen da ta'addanci ke ci gaba da faruwa a wasu yankunan na kasar Ahmadu Aruna shugaban kwamitin zaman lafiya na jihar Tilabiri gwamnati shine wajibin shi ne ya kawo kwanciyar hankali a cikin kasa ba mu ce ba ba su aiki amma har yanzu abin da suke yi ba su isa ba don ko ina wa'annan suna bannan nasu ya kai shekara biyar haka sun yi komi da komi abin bai za da baya ba su sake hali su kara nazari allah ya taimake su a shafe min hawaye a dauki matakai a rage wannan tashi hankali sai dai kungiyoyi irin su ta tagaznakal da ke aikin samar da tsaro a nijar na ganin matsala ce da ya kamata kowane 'yan ƙasa ya bada tasa gudummawa don kawo ƙarshen matsalar alhaji atuba abubakar mamba a kungiyar ta tagaznakal kowane gida yana da bindiga wannan wannan danshe ne a diba da kyau ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai yanzu satar da ta shigo na a dauki miliyan ashirin miliyan talatin miliyan arba'in miliyan hamsin a tahi ba a san ba wane ne yi wannan abun gobe ma ba bari ba za kai tunda ba kamawa ba ake wannan ya kamata mu tashi sai mu duka wannan abun a kiyaye shi barawo sai ya shigo ko bandi sai ya shigo a cikin gida ya zamna cikin gida kuma ba a fadin shi ya tahiya shi ya yi abin da ya yi kuma ba a fadin shi wannan bai kamata ba. Masana sha'anin tsaro na ganin dole Nijar ta sake amarar yakar masu safarar miyagun makamai daga kasar Libya wacce ta raba iyaka da ita a arewacin kasar mai nisan kilomitar uku da hamsin inda tana so ta kawo ƙarshen wannan matsalar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Hamid Mahmud. A daren jiya Alhamis ne wasu da ake kyautata zato ɓata gari ne suka banka wuta a ofishin hukumar zaɓe a ƙaramar hukumar Abeokuta da ke jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana kan bincike tare da farautar waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Ogun ta yi alkawarin kamo waɗanda na ƙone ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar Abekuta ta kudu a jihar Ogun. DSP Abimbola Oyeyemi shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun. We uh, we, we, we to get DSP Abimbola Oyeyemi ya ce muna bin samun waɗanda na ƙone ofishin hukumar zaɓen kuma muna da tabbacin cewa za mu kamo su. su na tambaye shi ko kawo yanzu sun kama wani a cikin su ah not yet you know it, it, it happens in the night and uh, we started investigation no no arrest sai abin bola oyeyemi yace a a'a har yanzu ba mu kama kowa ba saboda lamarin ya faru ne da tsakiyar dare tuni mun fara bincike na ƙara tambayarsa to yaya aka yi suka samu labarin one ofishin na hukumar zaɓe. Kwalishi man attached to that INEC official ran to one of our Kwara police station in Kwara. We informed them that some hoodlums came, they scaled the fence and they, uh, they used uh, loaves of bread. That was mai gadin ofishin uh, hukumar zaɓen ne ya ruga zuwa wani ofishin 'yan sanda da ke yankin Ibara ya gaya musu cewa wasu zaune gari banza sun zo sun tsallaka ginin hukumar zaɓen sun ka shiga ciki sun ka yi amfani da burodin da sun ka jika cikin man fetur suka jejjefa shi ko ina a cikin harabar hukumar zaɓen sun ka banka wuta. komi ya kone. 'Yan sanda da jami'an 'yan kwana-kwana da suka isa wurin a cikin lokaci suka yi kokari suka kashe wutar. To ko yanzu me ake ciki a game da lamarin? Investigation has commenced. Commissioner of Police has directed that uh, the state CID should take over the investigation of the case. Oyeyemi ya ce sun fara bincike. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun ya ba da umarnin sashen binciken kwakwaf na aikata laifuffuka na rundunar 'yan sandan na jihar Ogun da ya fara bincike a game da hadarin na kara tambayarsa shin wani ofishin hukumar zaɓe ne aka ƙone. Uh, Kakakin 'yan sandan na jihar Ogun ya ce ofishin INEC na karamar hukumar Abekuta ta kudu ne. Dama kun taɓa samun irin wannan a ƙone ofishin INEC a jihar Ogun. Ya ce ba su taɓa samun ƙone wani ofis ɗin hukumar zaɓe a jihar Ogun ba. Wannan shine karo na farko. To ko ne menene sako ga jama'a? The message is simple that the game should be played according to the rules. DSP Abimbola Oyeyemi ya ce sako mai sauki ne jama'a kada su wuce gona da iri a wajen yin abubuwa. Kana kowa ya zauna lafiya da juna. hasan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga ƙasar Kamaru. a cikin makon nan ne dai aka gudanar da bukukuwa na kasancewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya kwashe shekaru 40 a kan kalgar mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru shugaba fulbiya ya amshi mulkin ne a yayin da tsohon shugaban kasar marigayi ahmadu ayejo ya yi murabus na ta a shekarar da biyu. kuma ya miƙa wa shi shugaba fulbiya din akalan mulkin kasar ta kamaru sai dai yanzu haka masu harsashe suna ganin cewar shugaban mai ci a yanzu yanzu haka paul biya ya kawo ci gaba ta fannoni daban-daban musamman ma ta bangaren ilimi da kuma kara jihohi har da inganta rayuwar al'umma ta bangaren lafiya da kuma akasin haka alhaji garba abbakar ɗaya daga cikin masu fada a a jam'iyyar dpc ta shugaba biya ga abin da yake faɗi a cikin wannan hirar da muka tattauna da shi eh, yau ya samu an samu shekara arba'in kenan da mai kasa eh, amadu ayijo ya yi alkawarin cewa zai bar mulki ranar shida ga wata na goma sha daya hakikan a ah, wannan lokacin din jami'a ɗaya muke da shi ita ce jami'ar dai kuma wajen eh, eh, makarantar fito likitawa likita guda ɗaya ake da shi ita ce na yawun yawunde to alhamdulillah yau in muka suma daga primary har zuwa secondary mai kasa ya yada makarantun primary duk angwannin ma cikin kamaru bayan haka secondary ya saka secondary a duk wani kananan hukuma a kasan kamaru ya saka inda za a koyi aiki inda za a yi karatu daidai inda kuma za a yi duk wani irin karatu dai ya saka ya taimaka wa al'umma yanzu yara ba su da tashi su bar garin su su je wani gari neman ilimi ilimi na kofan ɗakin su in muka zo kuma kan university ya ya da university guda ɗaya ce yau muna da university guda goma kowane jiha tana da university ta bayan haka kuma ya ba wa 'yan kamaru dama su yi university ɗinsu to yau kaga ana da university da yawa bayan na gwamnati yake guda goma kaga abin ya haɓaka kuma bayan haka a zamaninsa ne ya kawo mutane ya sa kawo abin da ake kira a faransance demokrasiya yau da jam'iyya ɗaya muke ciki yau allah ya saka muna da jam'iyya fiye da ɗari uku a kasan kamar wanda kuma suke tafiye da harkokin su a cikin lafiya bayan haka kuma da akwai masu kungiyoyi masu faran hula da kuma ƙungiyoyi masu taimakawa al'umma to kaga wato abubuwa da yawa dai gashi kuma jaridu an bar musu hali kowaye zai iya karkaro jaridunsa kaga ya taimaka a wannan fannin din a fannin kuma eh, likitoci yau muna da dabtoci manyan dabtoci a kowace jihar din kasan kamaru wanda za yi wa mutum aiki kamar ya kai na kasashen waje kuma a kowace karamin konsula eh, da za a rasa likita biyu ko uku ba wanda ake taimakawa al'umma to kaga a wannan fannin din shi ce maka an ci gaba bayan haka kuma a cikin tafiyan da ake yi ya samu ya rike ya danne eh, fitinan din boko haram a arewan kamaru da kuma ya samu ya dan danne eh, fitinan da yake shashin yan uwanmu masu amfani da harshen ingilishi to kaga a wannan kuma yanzu eh, zancen boko haram da zancen mutanen ingilishi ka ga yanzu a wannan sabon tafiyan da ake yi ya kawo sena sena su ne eh, de eh, eh, dattijai bayan haka kuma yanzu ya kawo abin da ake kira conseil regional kowace jiha tana da nata karamin eh, assemblée din da take tafiyar da amuran din wannan jihan din kuma su shashi ingilishi ya ba su karamin ya ba su maka Eh, nasu suna da irin yadda tafi ake tafiye da shashi ingilishi har da eh, din eh, sarakai gargajiya to kaga an kawo iri shashi ingilishi suna da dama su abin da suke bukata kenan a ba su wa'annan irin abubuwan din wanda su da wannan suka girma da wannan aka raye su to kaga mu kuma ya ba mu conseil regional ya ba su ma conseil général da kuma conseil de chefs traditionnel duk gashi nan dai yadda ingilishi suke tafiya da abin su to za mu ce mun gode a shekara arba'in da ya yi mun samu karuwa iri-iri da a cikin mulkin Fulbiya. ta ɗaya hannun kuma na hira da ɗaya daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar jamhuriya kamaru na jam'iyyar sdf alhaji ali dana shi kan ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba shugaban na kamaru mai ce a yanzu haka wanda ya kwace shekaru arba'in a kan kalgar mulkin ƙasar jamhuriya kamaru ya kawo matsaloli ga waɗansu bangarori daban-daban musamman ma ta ɓangaren kamfanika na gwamnatin ƙasar da kuma waɗansu al'amura wanda yake ganin cewa ya kawo na kasu ga 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da yake faɗi a wannan hirar da muka tattauna da shi wato dangane da shekaru arba'in da shi shugaban kasa wato fulbe ya yi a kasan kamaru za mu iya kasa al'umuran din wato kaman kashi biyu eh, wato kashi ɗaya mu ɗauke shi akan tattalin arziki mu ga abin da ya yi akan tattalin arziki in mm, ci gaba ne ko ko ba ci gaba ba ne to na biyu kuma za mu ɗauki kashin wato a ɓangaren siyasa a bangaren siyasa kuma za mu ɗauki cewa lalle kuwa za mu gani abubuwan da ya faru a ƙasan kamaru za a iya sashi daga cikin cigaba ko kuma daga cikin eh, cigaba gaba ne yanzu wannan shi mu fara da tattalin arziki tattalin arziki wato in ka duba ka gani shi ga cewa wato daga shekara shekarar tara da saba'in da da biyar shi shi shugaban kasan Fulbiya ya zama premier minister a kasan Kamaru wato shekara ya kasance wato wata shekara ne wanda 'yan Kamaru gaba daya waɗanda suka rayu a wannan lokacin ba za su iya mantawa da wannan shekaran ba wato shekara ne da farkon shugaban ƙasa wato amadu ayijo ya kasance wato duk waɗansu kamfanoni waɗanda suke hannun turawa ko hannun waɗansu baƙi eh, ya kasance wato mai kwaci waɗannan kamfanin ɗin kuma yana zamar da su kamfanoni na ƙasan kamaru misali daga kan kamfanin eh, tace ruwa da kuma kamfanin rabawa da sayar da wutar lantarki wato na tuna cewa a lokacin da shekara alif da aka yi inec aka raba su biyu da a guda ɗaya suke kuma turawa ne suke tafiyar da shi 'yan faransa da aka raba shi kashi biyu aka yi sinec aka zo aka yi sunel to aka saka director general aikin waɗannan kwamfanya yake ce waɗannan kwamfanya wato saboda taimaka ma 'yan ƙasan kamaru ne ko da ke a lokacin ɗin da ayyuka yake duk waɗannan ayyukan ɗin wato duk duddumu 'yan kamaru ba mu fi miliyon takwas ba amma kuma tattalin arzikin ƙasan kamaru gaba ɗaya bai kai biliyar dubu ba wato muna aiki da kuɗi ɗaɗe ne wato tattalin arziki na kamar miliyon 800 wato bai kai biliyar ɗaya ba ma tukuna muke amfani da shi to kaga biyu wannan ya kasance kokari ne da ayi ya yi sosai sosai akwai kamfanyan da aka yi na marmasa ta itace ya zama da shi kwaba shi ya zama da shi kwabin da ake yin takarda da shi ake kira shi silicon shi ma shekara alif ɗari tara da saba'in da takwas aka buɗe shi wato ya ci makamaru kuɗi misalin biliyan saba'in da biyar ko saba'in da takwas shi ma duk wannan eh, a lokacin eh, paul na ya kasance an kashe duk waɗannan kwamfanya yayin da haijo zai tafi yake lacca yake ce na bar muku ƙasan kamaru da dukiya da ma'aikata da kuma 'yan ƙasa masu ƙoƙari masu aikin noma wana bar abubuwan da za su taimaka mu wannan noman ɗin ba na tuna cewa wata rana wata rana ko a bayana yan kamaru za su kasance su tafi bankin lamuni su je su ɗauki irin bashin da suke ɗaukar nan ya faɗa a gaban fulbiya fulbiya ma ya yi shaida a wannan lokacin lokacin da yake bashin mulki to kaga yau an wayi gari dai muna can bankin lamuni ana ta kwakwabawa da mu ana abin da aka ga dama wannan bangaren tattalin arziki ne kakka wannan kam ba abin da fulbiya ya yi eh ba zai yi komai ba abin da ya samu ma ya rusa ba wani abin da za a dora a kan shi a ci ga abin da ya yi na manta da kwamfanyan shinkafa da kwamfanyan alkama duk waɗannan duk an tara an rufe gaba ɗaya mun kasance duk wani kayanmu da kashi na muke ci muke amfani da shi wato soyuwa muke har yana to muka wani matsayi yanzu muka tattara kayayyakin gaba ɗaya muka sayar a waje kamar biliyar ɗaya bukatunmu na kayan da za mu ci mu kawo wajen nan ya yi biliyar ɗaya da ɗari biyar wato kenan kayan da muke sayarwa bai isa mu sayo ma abin da je rayar yadda mu ba yanzu haka to kaga duk waɗannan abubuwan shi ba za ka iya ce dai fulbe ya yi wani kokari guguwa eh, taka wani rawa da za a zo a gani ba akan mm, tattalin arziki babu koma menene shugaba dai ya yi kokari na ganin cewan ya cimma burinsa wanda yanzu haka ya kwashe shekaru 90 da 'yan kai a duniya kuma ana ganin cewa shine kwaya ɗaya tilo shugaba a lahiyar afirka ta tsakiya wanda ya fi kowa jimawa a kan madafun ikon ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to yanzu kuma ga awal garba ya dawo da shirinmu na gaba wasanni a takaice. Asara makonni biyu ne suka rage je buga kofin nan na duniya wanda za buga a kasar Qatar kasar jamhuriyar Kamaru ita mata daga cikin kasashe guda biyar din nahiyar Afirka waɗanda za su walkici nahiyar sai dai kafin tafiyan kasar ta jamhuriyar Kamaru sun fara fafatawa na gasar sada zumunci a binin Yawunde tsakanin kasar Jamaika da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru sai dai an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya haka zalika masu sha'awan kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya ta suna ta tofa albarkacin bakin su. su kan yadda suke ganin kasar za ta kasance a kasar ta katar din ga abin da suke faɗi. ga wani sabo kara ya zo ya same mu na gollo kasar mu kamu to ga kamu ya dauki hanyar zuwa katar yana zuwa kuma representai afirka ne afirki cameroon afirka central cameroon to yau da mu tunanin mu cameroon da nigeria ne da kowa waɗansu to nigeria bai zo ba cameroon da nigeria duk mutane daya ne na san yadda mu in nigeria ya je muna murna bayan nigeria na san nigeria bai zo yau a ne in nan ba na san su nigeria masu lalan murna bayan cameroon an kuraje cameroon don mu da duk mutane daya ne to ko yaushe kusan mu masu kallo kan ba za mu ce wai za mu dawo da mu ni tunani ma daukawa za mu Allah ya dama har final ma Allah ya yarda za mu so mu so alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato ni ne jibrin gamza a ƙasar kamaru dan kamaru kuma dan kwallon kamaru mu za mu ci kofin nan mu da shi afirka mu share mu kasan afirka hawaye to mu yan kamaru bana shi mun laso kofin ne mun da shi kasan kamaru. eh to salamu alaikum jama'a ni ne sallau a kasan kamaru kuma a birnin duwala Eh, to yau kuma allah haɗa mu a game da wannan taron da za mu je mu abin nan wasan kwallo a kasan qatar to mu dai muna nan dai mun shiri akan wannan wasa kamar da sauran ƙasashe suka shirya suke shiri kuma da tsammanin tafiya ɗauko wannan ita kofin duniyar da za a yi a ƙasan qatar to a shirye dai muke mu kasan kamar dai an san mu an san mu kuma da irin bol da muke yi da irin wasan kullun da muke yi da kuma irin ba da karfin da muke a wannan irin wasa to a lokacin da muke shiri dai muke tanadin zuwa da yawa ba su tuna mana tafiya wuri mai nisa to amma a daidai lokacin da wasa ta fara a nan ake ganin kwazon mu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla a gaida awwal garba, to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice, hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron birtaniya ke fitarwa a kulle yaumi game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ci gaba da mai da hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar rasha na kai hari akan farar hula tun daga ranar goma ga watan oktoba rasha ta kai hari a kan ukraine tare da wani aikin kai hare-hare a kan kayayyakin wutar lantarki amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata waɗanda kudinsu ya kai dala amurka miliyan uku daga ƙasar pakistan bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar kere-kere ba amurkin ba indiya da kuma wasu binciken laifuka ofishin lauya na gundumar manhattan a jihar new york ya sanar a shafinsa na yanar gizo a jiya alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga subhash kapoor inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya a ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta who ta ce ebola ta bazu a gundumomi takwas na ƙasar uganda ciki har da kampala babban birnin ƙasar mai yawan jama'a an gano barkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan satumba alƙalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar ebola a uganda zuwa 157 ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu. Wato masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.